biyo bayan sanya faifan bidiyo a kafafen sada zumunta da aka yi da ke nuni da cewar gwamnan gombe alhaji bayan hassan dan kwambo yana kiran 'yan najeriya da su ba da goyon baya wa shugaba buhari gwamnan a shafinsa na twitter ya bayyana faifan bidiyon tsohon ɗauka ne da aka yi a ranar bikin dimokuraɗiyya na shekara 2015 a halin da ake ciki gwamnan ya bayyana cewa 'yan jihar gombe suna da damar neman duk wani mukami daga sama har zuwa ƙasa ya wannan furuci ne a jawabinsa na karamar sallar wannan shekara. Lokaci ne da ya kusan zuwa na zaben shugabanni. Akwai abin da wani zai nema wanda bai kai mu nema ba? Akwai wani abun da wani yake so wanda bai kai mu so ba? Ko meye muke so? Mutumin Gombe ya kai ya nema. Daga sama, daga ƙasa, saboda haka. ina kira ga 'yan siyasunmu idan aka zo lokacin siyasa kada a yi siyasa na ɓatanci kada a yi siyasa na lalata 'yan uwanmu domin duka abinda ɗan uwanmu ya rasa wani za a kawo kuma aka ce ko a addinance ka gyara gidanka ya fi ka gyara gidanka ya fi saboda haka duka mutuminmu da yake neman kowane iri a goya masa baya democracy an same shi cikin adalci yanda aka yi adalci ka samu ka yi adalci in an baka ka rike in ka faɗi ka bayar in ka ci ka rike in ka faɗi a matsayina na ɗan jam'iyyar pdp muna kira ga 'yan uwanmu da sauran al'umma na ƙasar nan baki ɗaya da su taimaka wa jam'iyyar pdp makaminmu da muke da shi shine katin zabe sai dai sabon salon a yanzu wannan daga kalamai ne wanda muka koya daga wurin mai gidanmu shugaban ƙasa muhammadu buhari wanda ya ce a tsare a kasa a tsare a raka a jira wannan furci da gwamna ibrahim hassan dan kwambo ya yi manuniya ce cewa zai shiga takarar shugabancin kujerar najeriya a shekara ta 2019 to sai dai kuma a halin da ake ciki ruwa da iska da ya faru a jiya asabar da yamma sun janyo asarar rayuka da rusa gidaje masu yawa da salwantar dabbobi da dama a dukkan yankunan kananan hukumomin jihar Bauchi 20. Ya zuwa wannan lokaci da na aiko da wannan rahoto babu ƙididdiga na zahiri a hukumance dangane da asarar da ya faru sai dai ɗaiɗaikun bayanai na cewa a wasu gidajen sun rasa iyalansu kimanin uku zuwa biyar. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.